halittar jikinsa na al'aura yana kankani ya canza ba da ina da sabanin haka amma da tafiya ya tafiya sai na gane ilimi yana da faɗi to canza kenan karin faɗa kenan in ka je ana na amfa maganan bai ba kenan aka ce wasu suna samun cuta wanda yake kankantar musu da halitta ko ba a samu ba ku tare da ni to a koma maganin shawara wasu kan samu cuta wanda yake kankantar musu da halitta wani kuma ba cuta ya samu ba yanayin halittar da Allah ya masa ga rashin girma kuma ga rashin ƙarfi shi haka Allah ya shi shi haka ce akwai hanyar da ake iya taimakawa mutum min babi tajruba sai diktar muzaffar ya ce akwai ya ce na farko mutum ana so ya samo garin kuzbara kuzbara ban san sunansa da hausa ba amma dai ka je wajen masu magani abinda za ka ce su ji tsoron allah su baka kuzbara ga darakta in aka samu kuzbara ka samu kamar cokali uku sai ka tankade in ka tankaɗe kuzbara sai ka samu ƙwai ko lokaci ya yi ne na? ai har ya fara zuwa? Thank you. balarabe idan zai aure da wata ɗaya ko wata biyu yana amfani da wannan abun sosai da sosai musamman irin yankin jaza'ir da sudan kuma gaskiya yana da tasiri sosai da sosai muna da abokai 'yan nijar da suke ba labarin cewa da ke su allah ya taimake su suna da yawon duniya suka ce mana wallahi mafi yawa wannan abin nan yana da tasiri sosai a jikin mutum in ka samu garin kuzbara kamar cokali ku sai ka tankaɗe in ka dankaɗe sai ka samu kwai ya danganta kun san yanzu akwai wanda in yaje teburin mai shai zai iya cin koyi biyar ko goma ko ba na samu ba to kada ya wuce koyi guda uku sai ka samu cokali tankaɗaɗɗen fa cokali biyu ko cokali ɗaya da rabi abin da yasa nake cewa biyu ko ɗaya da rabi akwai saɓani akan mejomen ɗin cokulanmu na najeriya za a ga wani cokalin abinci ne amma bai da girma za ka wani cokalin abinci ne amma yana da zurfi ana samu ko ba samu don an samu mai zurfin cokali ɗaya da rabi in an samu wanda bai da zurfin cokali biyu sai ka haɗa wannan garin kusbara da ƙwan sai a kaɗa in aka kaɗa sai a je a nemo man zaitun man zaitun na baka shawara guda uku ko ka je ka nemo brillo ko sabroso ko irin na gwangwani na libyan nan ko na kamfanin hawa hawajin ɗan ƙaramin kwalba siririyar nan da wannan ake so a soya wannan ƙwan, idan an soya wannan ƙwan awa biyu ko awa ɗaya kafin mutum ya kwanta sai ya ci idan yana da lalura na ƙanƙancewa sai sai sau zait lauz shi zait ko mace ce take yawan shafa shi a kan nonanta yana canza halittar nonon mace to sai namiji sai so wannan zai lautsin sai samu auduga sai shafe halittar jikinsa gaba daya bayan ya shafe halittar jikinsa suka ce bayan minti goma sha biyar sai je tsarki da ruwan dumi bayan ya yi tsarki da ruwan dumi sai sake shafewa sai je kwanciyarsa to gaskiya wannan duk mutumin da ya jaraba shi mafi yawan mutane sukan ce alhamdulillah Allah yana kawo musu mafita na abin da suke nema nan gane da ita kanta habbatu sauda bincike ya gabata tana da tasiri akan maganin cutar kansa ko da kansan nono ko da kansan jiki ko da brain tumor ne garin habbatu sauda ake samu kamar misalin mutum zai iya samun garin habbatu sauda kamar cokali goma sha biyu sai samu zuma kamar lita ɗaya sai a haɗa shi a gauraya mutumin da ya samo garin habbatu sauda ya samu garin kustal hindul bahari ya samo garin ganyen magarya idan ya haɗa su waje ɗaya karanta alkur'ani suka ce duk cutar da yake alaƙa da jinnu da sihir da ainu in mutum zai sha cokali ɗaya da safe da yamma sha Allah ta'ala yana samun sauki amma kuma fa babu abin da yake buɗe ƙwaƙwalwar yaro yake sa yara sul'atul asnan ɗanka ya zamto yana saurin haƙori baya ƙananan laulayi yake buɗa ma yara ƙwaƙwalwa, suka ce ba kamar sidir da asal ganyen magarya a tankaɗe shi a gauraya shi a haɗa shi